eh ya gani saboda wayar ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نعطها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نزار النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تغضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطيركم تطهيرا وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المظلمين والمظلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاندين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات آه، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بيانك ينقوى إيه ماتا ثورا ينقوى ينقوى نادى لبي gaba ɗaya ne mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko muna gode wa Allah maɗaukakin sarki akan ni'ima da ya mana muka ga azumin watan ramadana muka samu ƙoshin lafiya muka samu gabatar da ibadu kala daban-daban muka sami gabatar da addu'o'i iri daban-daban da sauran ayyukan alkhairi da Allah ya nufe mu da yi kuma Allah ya arzuta mu mu ga farkon watan lafiya mu ga ƙarshen watan lafiya gashi yanzu muna cikin watan shawwal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da a ce za mu biyo bayan azumin ramadana da azumi shida a cikin watan shawwal da kuwa Allah ya ba mu ladan wanda ya azumin shekara guda circir saboda kowace ibada guda ɗaya kowane azumi guda ɗaya Allah zai ba mu ladan azumi goma alhassanatu bi ashari amtaliha Allah yana linka duk wani aikin kirki mafi ƙaranci. a maka sau goma kenan in kai azumin wata ɗaya sai Allah ya baka ladan azumin wata goma abin da ya rage a shekara saura wata biyu wata biyun nan kwana sittin kenan idan watan zai cika cif sai aka ce ka yi azumin wata kwana shida shi kuma Allah ya baka ladan kwana sittin kwana sittin wata biyu in an hada da wata goma wata shekara guda saboda karanci irin na Allah sai ya zamana da watan da zai nusan da watan da zai cika gaba ɗaya Allah ya mana lissafinsu su akan kwana talatin talatin don ya ba mu ladan da ya fi yawa to mun gode wa Allah da ya ba mu wannan lada ko mun gode wa Allah da ya ba mu wannan dama Allah isa mun dace muna cikin waɗanda Allah ya yanta su daga azabar wuta abu na biyu Allah ya ba mu ikon mu haɗu domin mu wa'azanci kanmu mu ilmantar da junanmu mu wayar da kan junanmu akan yadda za mu inganta rayuwarmu da tafiyarmu a cikin addinin musulunci da Allah masu maganan nan ko za ku ɗan kauce kaɗan. mun dan raba mana hankalin ne. yanda za mu inganta wato tafiyar a cikin addinin musulunci ko mata wato kuna da matsananciyar buƙatar ku ƙara ilmantuwa akan abin da musulunci yake neman gudunmawarku domin ya cimma gurinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa ma minkum illa wa huwa ala sadaratin min sugur al-islam fala yu'tal islamu min qibalihi babu wani ɗaya daga cikin ku ku al'ummar musulmi face yana tsaran wata ƙofa daga cikin ƙofofin addinin musulunci kada ya bari a ci musulunci da yaƙi ta ɓangarensa saboda aka ku mata akwai ƙofar da ku kaɗai ne za ku hana a ci musulunci da yaƙi ta wannan ƙofar wannan ƙofa ita ce ta yadda ake hure kan ‘ya'yanku ake hure kan ƙannanku kun sha wuya ta ɗaukar ciki kun sha wuya ta reno kun sha wuya ta tarbiya wani shaidani bayan kina sa ran yarki da kika rena ko ɗanki da kika yi ma hidima ya zama maki sanadiyar samun rahama a wajen Allah subhanahu wata'ala sai ya zamana kin bar baya da ƙura idan kin bari ko kin taimaka an hure wato ainihin kunnen yarki ko ƙanwarki ko yarwarki ko kuma makunninki kai tsaye kullum abin da ake ta ƙoƙari a ɓullo muku a ci musulunci da yaƙi ta ɓangaren ku shine maza sun ainihin mamaye komai maza sun tunkuɗe ku sun mai da ku kashi na biyu wato ainihin 'yan ƙasa amma wato second class wannan ita ce matsalar shi kuma Allah da ya tsarinsa shi ya san shi ya fi kowa sanin me yasa ya tsara abin da ya tsara a yadda ya tsara shi tun asali Allah ya riga ya tsara maza su ne suke jagorantar al'amuran mata tun daga halittarsu Allah ta'ala ya halitto mata ne daga jikin maza daga jikin annabi Adamu Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin ya halitti na hawa'u uwar wato ‘yan adam gaba ɗaya asalin uwar ‘yan adam haka Allah ya so ya tsara tsarinsa a wajen da za a zo a yi zamantakewar aure ɗawainiyar da za a yi har auren ya tabbata Allah ya ɗora jagorancinta da nauyinta a kan wato ainihin namiji dole shi zai zama Shi ne shugaba a gidan domin shi ne namiji Allah subhanahu wata'ala ya sa ‘ya'yan ma da za a haifa bayan kuwa mace ita tafi kowa cin azaba kafin ɗaya zo duniya amma sai Allah ya ce wa alal mauludi lahu رزقهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف Allah sai ce wajibi ne akan wanda aka haifa maɗaɗin wato ita uwar ita ta haihu amma kuma wani ta haifa wa ɗan ba ɗanta ne amma ba za a jingina mata ba ba za a ce wane ɗan wanta ba sai dai a ce ne. irin waɗannan abubuwa haka Allah ya so tsara tsarinsa dan ke wa Allah biyayya duk wanda zai ziga ki kan wato ki ki tawaye to ba wani kike tawaye ba illa mahalicinki babbar abin da yake damunku yakan sa ku wani lokaci wanda suka hau kan hanyar ma su saki hanya matsalar kishiya da dama daga cikin mata in ban ce duka ba in akalla in ce mafi yawa babbar matsalarsu a duniya ita ce kishiya amma ku yi haƙuri shawara zan ba ku ni da a ce in na ba ku shawara za ku ɗauka sai in ce kowace mace ya kamata ta tsaya tsakiyar dare ta yi ƙiyamun laili ta roƙi Allah Allah ya sa a yi mata kishiya ina da dalili ina da hujja hujja ta a nan ita ce idan kuka lura a duniya matar da mijinta ya aure ta matar da mijinta ya aure ta ya shekara goma zuwa shekara goma sha biyar ko ashirin bai yi mata kishiya ba daga shi sai ta sun yi eh, da a ce bayan shekara ashirin din nan wato zai mata kishiya to sai ta nemi kaman ta haukace sai hankalinta ya tashi ila in ba ya sa'a ba wannan ya zama mata sanadiyar wani ciwo wanda bata san yadda za ta yi da shi ba saboda ta saba da mijinta ita kadai yau kwazam gashi an je an yi mata kishiya to abin da yasa na ce ku roki Allah ya muku kishiyoyi dalili na ba da zabi ko a lahira sai kin zauna da kishiya abin da zai sa ba ki zauna da kishiya ba a lahira ɗayan biyu ne ko dai ki ki zuwa lahirar ko kuma in kin je lahira ki ce Allah ni dai aka in zauna da kishiya na haƙura da aljannar in akwai wadda za ta haƙura da aljanna ta daga hannu ta ce Allahu akbar ban ga kowa ya daga ba kenan kuna son aljanna to aljanna ba mai mata ɗaya kwata-kwata aljanna duk wanda zai shiga aljanna wallahi duk wanda ta shiga ko tana so ko ba ta so wallahi sai ta zauna da kishiya to ashe gane ku fara training tun daga nan ku fara sabawa da zama da kishiya tun kafin ku je lahira kun ga an ku je lahira aka samu aljanna to zama da kishiya ba zai zame muku bakon al'amari ba inda ba a zama da kishiya sai a wuta ko mijin ma ba ki da shi kowa haka za ta zauna ba miji balle ma kishiya kowace zaman kanta take yi a gidan wuta ba wanda za ta so ta ainihin zaman wuta a lahira saboda haka nan abu na biyu in kuka lura a matsayinku na muminai a matsayinku na masu kishin addini a matsayinku na waɗanda ƙaunarku da tarbiyya da ku ji wani abin da zai ƙara muku sanadiyar hanyar da za ku samu kusanci da Allah waɗansunku a nan ina tsammanin sun fa awa biyu suna jiran malam Muhammad Kabir ya zo ai karatu kuma da zai ƙara awa biyu bai zo ba na tabbata sai ya samu waɗansu suna jira me yasa kwadayen ilimin addini kwadayen tarbiyar addini kwadayen yadda kuma za ku samu guzuri waɗanda za ku za ku yi amfani da shi ku tarbiyyantar da 'ya'yanku to wannan ƙoƙari da kuke yi na kokarin samun guzurin tarbiyyantar da yaya abu ne mai kyau kuma da shi ne za ku ba da taku gudunmawar wajen tallafo al'umma na sani dole wanda zai zauna da ku ko malam ne ko alhaji ne ko ranka daɗe ne ko ofisa ne ko kowaye baya da zaɓi baya da dabara wallahi sai ya yi haƙuri kuma kuɗin ma sai kun yi haƙuri manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ne madubi shi ne samfur shi ne inda za a koyi rayuwa wata rana yana zaune kun sha jin wannan hadisin daga bakin malamai yana zaune ko matansa da da shi da ummul Aisha suna zaune aka samu yar damuwa da akan samu tsakanin miji da matarsa amma bari ku ji manzon Allah sai ya ce mata ko za ki yadda ko za ki amince in kirawo babanki sayyidina abubakar ya zama mana alƙali akan wannan yar damuwa da muka samu in banda tawazu irin na manzon Allah in banda rarrashi da sanin raunin mace irin na manzan Allah wane ne ya isa a duniya ya zama alƙalin manzan Allah amma don ya koyar da mu yadda dole mu yi haƙuri da mata sai ya zama ne ya nemi izininta in ta yadda a kirawo alƙali kuma alƙalin wanda ta nutsu ba zai zalice ta ba mahaifinta ta ce ta yadda aka aika sayyidina abubakar ya zo da sayyidina abubakar ya zo Allah ya ƙara masa yadda eh duk da cewa a zariya muke ba a san a yi wa abubakar addu'a mai kyau abubakar siddiq allah ya ƙara masa yadda allah ya ƙara masa yadda allah ya ƙara masa yadda aka kira wa sayyidina abubakar ya zo ya zo ya zauna ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga sayyidina aisha ga sayyidina abubakar sannan sai manzon allah ya tambayi aisha tambaya ta biyu ko za ki ke ke za ki fara magana ko za ki min izini ni in fara magana annabi ne bai wannan magana. sai da aisha ta ce na yadda kai ka fara magana amma fa ka faɗi gaskiya annabi za a gaya wannan ina nuna muku hoton yadda mata a da suke wanda bai sha bambam ba da hoton yadda mata suke a yanzu annabi za a kalla ce ya faɗi gaskiya wanda Allah ce la yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wanda Allah da kansa ya masa shaida baya wani furci na san zuciya sai wahayi shi za a kalla ce amma na yarda ka fara magana amma baka faɗi gaskiya bayan shi da kansa ya taɓa nuna bakinsa ya ce wannan bakin tun da ake ƙarya ba taɓa fitowa daga cikin nan ba amma shi a cikin lagace kuma wanda tafi kowa sanin wannan ita ce ta ce amma ba ka faɗi gaskiya wannan abubakar bai iya daure wannan maganar ba ba ta san lokacin da na abubakar babanta ya kwashe ta da tafi ya dalla mata mare sai da jini ya fito a bakinta wanda kuma ta ruga tana kokarin ta koye a bayan manzon Allah tana neman agaji tana neman ceto inda aka yi abokin shari'a tata manzon Allah ya ce na Abubakar ba mu kirawo ka dan kai haka ba kuma ba da wannan muka umarce ka ba sauka lafiya mun gode kun ga wannan yana nuna mana wato dole ne kowa ya haƙuri da ku amma ku kuma ku yi haƙuri da abin da Allah yake so ku yi haƙuri da shi ku yi haƙuri da zama a cikin gida ku yi haƙuri zaman nan da kuke a cikin gida wallahi zaman ibada ne tamkar mai sallah ne ya shiga cikin sallah har ya idar da sallah ana ta rubuta masa ladan sallah tun daga lokacin ma da ya tawo masallaci ana rubuta masa ladan ya ma fara sallar haka nan lokacin da aka ɗauko ki za a kawo ki gidan mijinki an fara rubuta miki ladan aure kina gidan mijinki ana rubuta miki ladan aure idan baki kalli waje ba sai da izinin mijinki idan baki je gidan ku ba sai da izinin mijinki ko dobiya ko wani abu da yasa ki fito waje har ki je ki dawo mala'ika ba zai dauke alƙalami ba yana rubuta miki lada na ainihin wato mai zaman aure shi yasa addu'a ki take da tsada sannan don Allah don girman Allah ku taimaka wa kanku ku taimaka mana mu iyayen ƴaƴanku da addu'o'i da za su rika fitowa daga bakinku akan ƴaƴanmu wato tarbiya ta lalace a gurare da yawa da yawa da yawa Allah yana ce da ‘ya'ya a rika kyautatawa iyaye, a rika kyautatawa iyaye, kyautatawa kuwa ma'anarta ƙari kan abin da ya zama wajibi akan ɗa ba asalin biyayyar ba ƙari kan abin da ya waje ba a kansa saboda haka Allah ya gaya mana ma'anar ihsani a cikin Alƙur'ani mai girma alaramma akwai ayatuna na a cikin suratu zariyat inda Allah ta'ala ke ce innal muttaqina fi jannatin innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina akhidina ma atahum rabbuhum hmm. innahum kanu qabla dhalika muhsinin Allah madaukakin sarki kun ga anan yace innal muttaqina fi jannat wato lalle ma tsoron Allah suna cikin aljannatai wa uyunin da idan dinan ruwa da idan dinan giya da idan dinan nono da idan dinan zuma fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum suna karɓar kyauta da ainihin wato gudunmawa da lada da ubangijinsu ya basu innahum kanu qabla zalika ko Allah ya ce abin da yasa yanzu yau a lahira suka zo suna karɓar kyaututtuka saboda a duniya kanu a duniya qabla zalika kafin yau ranar alkiyama sun kasance muhsinina masu kyautatawa sai Allah ya gaya mana me ake nufi da kyautatawa kun san yan dariƙa suna da wani bayani da suke yi akan maganar kyautatawa suka ce manzon Allah ya ce an tambaye shi menene ya tambaya ko an tambaye shi me ihsani yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai suka ce abinda ake nufi anan ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa sai suka ce fa in lam takun tarahu wai idan ka bace kai fana'i ka zama babu kai ka narke tarawu sai ka ga Allah kaga wannan akwai ma gurguntar sanin nahu domin da a ce haka ake nufi ba haka Allah ta'ala zai ba da haka manzon Allah zai faɗa ba dan manzon Allah balarabe ne da ma'anarsa fa in lam takun tarahu ma'anarsa in ka bace zaka ganshi to ba za a ga alif a bayan wannan radin kafin wannan kaf din ba ta ce fa in lam takun tarahu tarahu babu alif sai ya zama jawabu sharɗi to amma fa in lam takun tarawo ma'anarsa idan kai baka iya ganin Allah to shi Allah yana ganin ka shine wayannan ma'anarsa to amma shi alqur'ani abinda ya gaya mana ihsani innahum kanu qabla zalika mutinina me yi suke yi kabla zalika din kanu qalilan min al-layli ma yahjun sun kasance a duniya ƙalilan min ma ya ma una. Ɗan kaɗan ne baccin da suke yi cikin dare ba sa cinye baccin su da dare kuma idan an ce ba sa bacci da daddare ba zama suke suna kallon zi aflam ba ba zama suke suna kallon wasan kwaikwayo ba ba zama suke suna kallon bal ba ba zama suke suna kallon shirme ba a'a kanu ƙalilan min ma ya ma una ma'ana suna tashi wato ta dafa juru ku ta jafa juno buhamanil maboji ya dau da rabuhun ya dau da rabuhun kaufan wa tama wa min mara zaba na homo yun fi kun to abin da suke cikin ranar kuyabansu suna kyamar inda ake kwanciya ga shimfiɗa ga katifa ga fulo mai laushi amma sun ƙaurace sun koma suna sujjada ga ubangiji suna kuka ya Allah ka shirye mana da mu ya Allah ka tabbatar mana da su akan hanya wallahi ku mata ku kalli sayyaratuna wato ainihin hanna wadda ake cewa ita ce mahaifiyar maryam alayhi salam ku kalli annabi zakariya ku kalli annabi ibrahim ku kalli ibadur rahman waɗannan bayan Allah ku kalli annabi zakariya wanda ya roki Allah ya ba shi ‘ya'ya nagari ya ba shi ɗa annabi zakariya lokacin da yake wannan addu'a ya haura shekara 120 a duniya kenan bayan da za a yi a hankalinmu a tunaninmu a abin da muka sani a rayuwa ɗan shekara 120 da ya zo yana neman haihuwa ana ganin ƙarfinsa ya ƙare amma shi sai ya gaya wa Allah ya ce Allah ka riga ka saganta ni duk lokacin da na ce Allah kana ce min na'am duk lokacin da na ce ba ni kana cewa ungo annabi zakariya ya ce إني وهن الأذى مني قال ربي إني وهن الأذم مني واجتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شكيا أبو زكريا يأتي ألا ناسني ناسا أشينا يا يلوني أوفا نبيو ألا نادني دعيدونا اجتعل الرأس شيبا فرفلتا بيسو ta cika min kaina alamar na tsufa amma duk da haka Allah walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya Allah baka taba tabar da ni ba in na roke ka Allah ni ne na damu da asbab ba kai ba da haka duk da wannan tsufan nawa Allah ina roƙonka me yake roƙon Allah wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa ganat garan fa habali, min ladunka waliya Annabi Zakariya yace Allah khiftu al-mawaliya min wara'i ina jin tsoron magadana in na mutu bayana a cikin waɗanda inda yau zan mutu su za su gaje ni babu wanda ya damu da da'awa babu wanda ya damu da sunna babu wanda ya damu da tauhidi ba wanda ya damu da tarbiyya Allah idan na mutu a yanayin nan da muke ciki Allah ban da magaji akan wannan aikin fa habli min ladunka waliya Allah ina son daga gare ka in sami waliyan magaji wanda zai biyo bayana ya ɗauki wannan nauyi na wannan aiki na tarbiyya na aikin da'awa na aikin yada tauhidi da sunna Allah ina son ka bani yace yarizuni wa yarizu min ali yaqub hmm. wa ja'alhu rabbi radiya yace ya Allah ina roƙonka ka bani wanda zai gaje ni ya gaji irin wannan aiki daga gare ni ya gaji irin aikin ali yaqub wato annabawa da du'at wa'az masu ainihin wato da addini ya risu ne wa ya min ali yaƙo to inda nuƙaɗin yake idan Allah bai baki ɗa ba idan Allah bai baka ɗa ba ba roƙon Allah ake a ce Allah ka bani ɗa kawai a shiru ba wannan ya zama ɗan Allah ba ni kenan ko ma wani iri a baki a'a wallahi akwai ɗan da za a baki ko a baka ka riga ina ma ban haihu ba ina ma Allah baka bani irin wannan dan ba annabi zakariya sai ya ce waj'alhu rabbi radiya Allah wannan da in ka bani Allah ka sa ya zama yardajje a wajenka dan kirki salihi mai bin iyaye mai taimakon iyaye wanda zai rika kyautatawa iyaye wannan yasa na ce kyautatawa daban sauke nauyi daban wato bayan ɗaya ya biyayya abin da ma bai wajaba ba a kansa to lalle ya idan mutum ko ya mutu duk ɗan kirki bayan babarsa ta mutu ko bayan babarsa ya mutu yana jin har ran da zai shiga kabari akwai nauyi guda uku guda hudu a kansa dangane da iyayensa kowane ɗa da babansa ya mutu ko babarsa ta mutu akwai wani nauyi guda hudu a kansa nauyi na farko har ya shiga kabari ba zai gushe ba ya rika yi wa iyayen addu'a kamar yadda manzon Allah ya ce awwalul salim ya da lahu da na gari wanda zai sai masa addu'a nauyi na biyu duk wanda ka san jini ya haɗa su da babarka ko jini ya haɗa su da babanka wan baba ne wan baba ne kanan baba ne Ɗan uwan inna ne to dole ne ka ci gaba da sadar da zumuncin da wato ya haɗa ka da iyaye dole ne wannan zumuncin kar ka bari ya wasa har ran da zaka shiga kabari duk wanda ka san duk inda yake nemo shi ka je ka gaishe shi nemo shi kai masa hidima kai masa abin sallah ragon sallah rigar sallah da sauransu nauyi na uku duk wata kanwa kawar baba duk wani abokin baba wani abokin hudda ba dan uwa bane amma ka san akwai amana akwai ƙauna akwai mutunta juna tsakanin babanka ko babarka da shi har ka shiga kabari duk inda yake daga kai masa ziyara ai ba abokin baba ne ai kawar ba kawar babar mu ce haka kawai ka samu wani abin kirki saboda kawai mahaifiya ka amfana a kabari ko mahaifi ya amfana a kabari ka je ka kai mata wannan abin wato ainihin ta amfana kai ka sami lada ita kuma ta sami wato ainihin gara basa sakamakon hidimar da kake wa kawaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai kawayen mahaifiya ba kawayen matarsa ma bai kyale su ba haka kawai zai sa a yanka dabba ya rika rarrabawa ita akai gidan kawar watsawar matata Aisha Khadija wance akai kawarta wance akai mata kawarta wance akai mata ballantana ƙawayen iyaye kamar yadda abdullahi dan umar yana ya sa rigar da yake wato aina alfahari da ita yana ganin kyanta kuma yana kan abin hawa suka haɗu da wani bawan Allah bawan Allah nan daga alama da ka ganshi talaka ne a ka'idar mu da muke gani ta mutane ba kowa ba ne amma sai aka abdullahi dan umar ya sauka daga kan abin hawansa ya ce bawan Allah zo ka hau ya cire wannan alkabba sa da yake takama da ita ya sa mata waɗanda ke tare da shi suka ci a ah, haba abdullahi ai abin da kai wannan ya mata yawa dan abu ƙanƙani ma dan dai kamar wannan mutumin zai gamsu da shi ba amma kamar wannan ka sauka ka bar masa ya ce kai baka san baban wannan baban wannan abokin umar bane aminin umar ne kuma manzon Allah ya ce mu kyautatawa abokan iyayenmu to wannan karki yadda karka yadda duk wata kawa ta ki ni ta babaki sai ki kai mata ziyara in kina da abin taimako taimaka mata wallahi sai sai ki ta amfana kina tana kabari abu na hudu na karshe idan uwa ta mutu ko uba ya mutu ya bar yan uwa kada a zo daga mutuwarsu akan rabon gado a tarwatse ku haɗa kanku dalilin haɗuwarku shine mahaifiya dalilin haɗuwarku shine uwa da uba to kada kuma abin da uwa ta bari ko abin da uba ya bari ya tarwatsa ku bayansu a kama gaba akan gado wanda gadon nan ƙila mahaifiyarki da ta bar miki gado ita ma ba gada ta yi ba tana duniya Allah ya bata ƙila mahaifinki da ya bar miki gado shi ma ba gada ya ba yana duniya Allah ya bashi kuma kowa Allah zai bashi rabansa to waɗannan abubuwan tautatawa suna daga cikin tautatawa din tana daga cikin ihsani wato a rika yau abin nan yanzu ka dauki Allah bai wajabta maka sallar dare ba ba dole ba ce Allah bai wajabta maka dole dole ka tsaya kai nafila ba amma abu ne mai kyau abu ne da zai daga matsayinka abu ne da zai maka fashin ibadar da kai ta wajibi ka sami ainihin tangarda a ciki da ina kiran ku iyaye mata ku yawaita addu'a kamar yadda zakariya ya addu'a sai Allah ya bashi da hananan min ladunna wa zaka wa kana Allah ya bashi da mai tsoron Allah Allah ya bashi da annabin Allah Allah ya bashi da mai biyayya Allah ya bashi da mai tausayi to in ku roki Allah kuma zai amsa muku عباد الرحمن سنة وربنا هب لنا من أزواجنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وأنا fa الرحمن باين bayan يمسك Allah ya باينان wato idan ka kai matsayin da Allah zai ce maka bawa na to ka gama kure matsayi kamar soja ne ya je kundimashin ba daga nan sai dai a ayo baya ba sama da matsayi irin wannan ka kai ƙarshen matsayi Allah ya ce maka bawa yi inda Allah ta'ala ya ce maka bawa ku lura a cikin alkur'ani za ku ga yabo da koɗawa da ɗaukakawa Allah ta'ala zai yi سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع البصير الله تعالى يتي واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار haka Allah yake yabawa duk wanda ya kira shi bawa to anan Allah ta'ala yana son ya gabawa yana biyayya gare shi yana ibada gare shi saboda haka kanu qabla zalika musnin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asahari hum yastaghfiruna suna tashi su yi istighfari a lokacin sallar asuba a lokacin da alfajir yake cetowa tan wannan ibadul rahman suna cewa ubangiji muna roƙonka ka ba mu ƴaƴan da za su zama farin gani a wajenmu ƴaƴan da da mun gansu za mu kirjin mu ya cika da farin ciki zuciyar ta haska saboda kawai dan dan kirki ne yanzu a ce ɗanki ne malam Kabiru Gombe da kin ganyi za ji farin ciki ya cika miki zuciya a ce danki ne malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da kin ganyi za ji anan zuciya ki ta cika da farin ciki amma a ce wancanan ki ne danki ke kanki kina bakin cikin a ce wani ɗanki ne saboda haka kina roƙon Allah Allah ya baki dan da zai zama farin gani a wajenki idan kina wannan addu'ar kada wata ta ranta ya baci dan ya bata mata rai yau ta hana shi ya ji gobe ta hana shi ya ji ta gaji har ta zo tana kai dai wannan Allah wadaranka kai dai wannan Allah ya tsine maka wayyo Allah kin shiga uku kafin ki tsine masa ma baya jin magana idan kika tsine masa Allah ya karba addu'a ki tsine masa din wallahi in baki sa'a ba sai ki tsinci da irin wataran wanda aka kawo min cikin dare wasu ga wasu doka min gida na fito na tame su da wani yaro sun zane shi gadon bayansa duk sun zane da bulala irin yan sintire din nan masu yawo da daddare na ce amma kukan kowane irin laifi wannan yaron ya muku ba ku kyauta ba yaya za a yi bayan kun gama hukunta shi kuma ku kawo min shi me zan muku in ma wani irin laifi kuka same kun zane shi irin wannan me zan masa sama da abin da kuka yi masa kuka yi masa suka ci algafata malam da za mu gaya maka abin da ya yi wataƙila da ka rage jin zafin laifinmu da kake gani ba na da tunanin za su iya gaya min abin da zai gamsa da ni cewa ba su yi laifi ba suka ce to wannan yaro da ka gani yaro ƙato malam suka ce wallahi samun sa muka yana kokawa da mahaifiyarsa sai ya kwanta da ita uwarsa da ta haife shi ya fi karfinta yana neman ya rinjaye ihun da take yi muka shiga cikin ginin muka fada dakin muka cece ta idan mu ya rufe saboda ganin abin da yayi shine kaga mun masa wannan sai baki na sai na shiru sai nika ganin wallahi sun masa ma kaɗan ila inda ni ne in wuce gona da iri to wannan dan waye zai murna Allah ya sa ɗansa ne wa zai farin cikin ya haifi irin wannan to kuna ganin yara sun zama alaƙaƙai a titi sun zama alaƙaƙai a unguwa kada ku kusura ku rika sakin bakin ku wata rana wani bawan Allah ya zo wajen Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib ya ce masa ina da ɗana ya gagare ni baya jin magana baya man da'a baya kaza sai ya ce kila ko ka taɓa yin mummunar addu'a kansa ya ce gaskiya ina yi ya ce to kai ne ka ɓata ɗanka kuma yanzu kake neman mafita zai kaka roƙi Allah ya yada maka mummunar addu'ar da kai kuma ka ci gaba da tsawa ɗanka addu'a ta ƙwarai in Allah ya da ɗanka zai shiryu ya dawo yana addu'a ta ƙwarai ga ɗansa sai ga ɗansa bai mutu ba sai da ya zama limamin juma'a saboda haka nan ahir ahir kar ku ku ya ɓaci wato ita uwa ba wai sai ta furta ba bakin ciki da bacin ran da zai shiga zuciyarta game da ɗanta ko yarta wallahi sai ya bayyana a rayuwar yar sai ya bayyana a rayuwar yar kuna kallon yadda yara suka fitsare suka je suke zaman kansu yaya mata kuma yaya a unguwa ana tsoron su ana tsoron in sun ci abu ma a ce su bari to kar ku taimaka wajen ƙara lalacewar su ta hanyar munanan addu'o'in ku manzon Allah yana ce kar ku kuskura ku rika wa ƴaƴanku mummunan addu'a ku rika yi musu kyakkyawar addu'a ko da sun bata muku rai ko mai su domin fatanki in kin roki Allah Allah ya amsa miki wannan addu'ar akan danki in ya amsa in addu'a kirki ce in yana da kirki karawa zai yi in baya da kirki gyaruwa zai yi amma mummunar addu'a za ta saki nadama kafin kowa ya nadama in uwa mata ina ƙara ba ku haƙuri don Allah don girman Allah ku yi haƙuri ku ci gaba da bin shari'a kada a ziga ku akan cewa mata maza sun mamaye ku maza sun ainihin mai da ku wato second class maza sun yi kaza ba wani ne ya tsara yadda wannan al'amari yake ba illa ubangijin abin da ake so a maku kamar yadda faɗa da farko a ziga ku ku yi wa Allah ta waye. a ziga ku ku yi wa Allah kallon bai iya rabo ba a ziga ku ku kalli Allah a matsayin mai zalunci ko kuma mai son kai ya bibita waɗansu akan waɗansu a'a aljannar da Allah zai baki duk maganar fuka mun aje aljanna ne aljannar da Allah zai baki ko mijinki shine limamin limaman duniya irin wannan aljanna Allah zai bashi ya danganta ga ikhlasinki akan abin da Allah ya saki Allah yana jaraba ku ne in kun masa da'a ƙila ma ku zama kuna aljanna sama da wadda mijinku yake ciki sanadiyar dan Allah ya girmama ku sai ya daga darajar mijinku din a kai shi aljanna da kuke ciki saboda haka in an gama bautar a nan duniya an ci jarrabawa a nan duniya idan an je lahira aljanna iri ɗaya ce da ta maza da ta mata a nan Allah bai bambanta ba amma a wajen ɗa'a yanda abin da aka ɗora wa namiji akwai inda aka ɗora masa abu daban ke kuma aka ɗora miki wani abu daban akwai inda aka haɗa ku an haɗa ku kowa ya sallah kowa ya azumi kowa ina dukiya ya zakka wanda ya ba Allah ba iko ya je haji wannan duka kake shi yayi amma shi ba ce ya zauna gidan aure ba shi ya tafi ya nemo ke kuma ki zauna a gida shi ba a ɗora masa cewa idan matarsa ta haihu yanzu to tunda ta sha wuya haihuwa ta gaba kuma shi zai haihu ba inda haka za ta yi saboda Allah bai tsara ba da haka nan in za a haifi yaya ashirin ke kaɗai ce za ki ta haihuwa shi kam ba abin da ya ɗora masa illa Allah ya ɗora masa ya kawo ragon da za a yanka ya waɗansu abin nan kayan da zai sa ya in ba lafiya ya sayo magani tarbiyar makaranta da sauransu ina muku addu'a Allah ubangiji ya sanya ma 'ya'yanku albarka Allah ya sanya ma zaman aurenku albarka wadda ba ta da miji Allah ya ba ta salihin miji nagari wadda take da miji Allah ya ba su zama na ainihin wato wanda yake mai albarka wadda za a sami zuri'a mai albarka wadda za a sami kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ubangiji ya ƙara wa rayuwarku albarka Allah ya ƙara muku hakuri Allah ya ƙara muku biyayya ga addinin ku da shari'a da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ina fata Allah subhanahu da ya tara mu a wannan guri Allah ya sa ba za mu bar nan ba sai Allah ya yafe mana kurakuran mu gaba daya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ah, Allah ya saka mu dokta da alkhairi kuma muna roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya wa'annan ayyuka na alkhairi da ya ci a cikin mizan na hasanat din shi kuma abubuwan da dokta ya karantar da mu muna fatan Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya karantar da mu abubuwa masu yawa musamman maganar da dokta ya yi akan hakuri. kun ga imamu ali radiyallahu anhu yake ce abun da ake ce ma hakuri wani ingarman doki ne wanda idan ɗan adam ya haushi to ba zai faɗi ba zai kai inda yake so ya kai malamai suka ce duk mutumin da Allah ya azarta shi da abu biyu bai da matsala Allah ya baka hakuri kuma ya baka yawancin kwana tsawon kwana duk makircin da ake ma da tsiya kun da ake ma sai kaga abu to fatan mu Allah ya sa mu siffantu da masu haƙurin nan da Allah subhanahu wata'ala siffanta su a cikin alƙur'ani malam yi magana akan addu'a wanda ya kamata ah, iyaye mata su dinga yawaita yin addu'a ta gari addu'a mummuna wanda iyaye suke ma 'ya'yansu ta kan kama su kun ga kowa ya san kissan juraic mahaifiyar shi ce ta zo ta same shi yana sallah ta kira shi ce ummi wa salati ya rabu ya Allah ga shi ina sallah ga mahaifiyata ta kira ni aka yi haka ta ce Allah ka ɗauki ran shi sai ka haɗa shi da karuwai sai ya yi haɗa fuskan shi da karuwai aka samu wata karuwa tana wutowa ta zo wajen shi ta ce alfasha da ita ya ƙi sai ta wuce ta je ta samu wani mai kiwon dabbobi da ce mata ciki bayan ta haihu aka ce ai wannan bawan Allah ce mata ciki daga ƙarshe dai aka zo da yaron da yake waliyi ne na gaskiya ya taɓa yaron ya ce waye man abuk waye babanka ya faɗa ya ce mai kiwon dabbobi saboda haka dokta ya ba mu tsaraba mai kyau a dinga yin addu'a ta gari ki dinga da kanki kike tsine ma yarinyar ki ko yaron ki kai tsine ka duk ba shi da kyau Allah ya sa mu kiyaye kuma kun ga malaya mana magana hatta akan al-ihsan wanda yake magana ɗaya ne daga cikin shehunnai Sheikh Ibrahim Yas da ya zo fassara al-ihsan ya fassara shi da wahdatul wujud wannan kuma abun kula ne bala ya gaya mana me ihsan na gaskiya ko ba haka ba saboda haka sai mu kiyaye kuma Allah maɗaukakin sarki yadda ya kawo mana malan zariya lafiya ya Allah ka mayar da malan gida lafiya